الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأكوان المشرك بنوره كل مكان الحي القيوم الموجود بحق قبل الدهور والأزمان والباقي بحق وكل من عليها فان نحمده سبحانه بالقبل قبل اللسان ونعوذ به من فزة المال والجاه والنساء والسلطان ونرجوه الإثمة والسلامة في الدين ونرجوه الإثمة والثبات على الإيمان والسلامة في الدين والأبدان وأن يكتم لنا جميعا بختامة الإنسان نحمده قبل قبل اللسان ونعوذ به من فتنة المال والجاه والنساء والسلطان ونرجوه الإسمة والثبات على الإيمان والسلامة في الدين والأبدان وأن يختم لنا جميعا بكتامة الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان دان له كل شيء والشمس دان له كل حي والنجم والشجر يسجدان وخدع له كل شيء والشمس والقمر بحسبان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان المتمم لكل الشرائع والأديان المؤيد بروح القدس المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بملائكة الرحمن على هذه بنور سنته كل تائه وحيران والها والهادي والهادي والهادي بنور سنته كل تائه وحيران الرؤوف الرحيم بأمته والشفيع إذا نسب الميزان صلوا عليه وسلموا فالصلاة عليه سن وأمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوات الربيع الأول ربيع الثاني هجنا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دريه دو دا أربعين دا ديا wanda shi ya daidai da ashirin da tara ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai sunan masallacin ma masjidu eh markazu markazul muhtadi a ah, wannan karatu 'yan uwa 'yan agaji su suka buƙaci cewa lallai suna da buƙatar mu zo mu wannan karatu mu kuma da abin da ya shafi harkar 'yan agaji muna girmama ta ƙwaren gasken gaske da haka wanda ake ganin mutum ne mafi ƙanƙantan matsayi inda yana harkar agaji to ya neme mu al'amarinsa da ba a yi tsammani za a iya ganin mu ba za mu iya shigowa ciki da izinin Allah. da ‘yan uwa suka ce a yi magana a kansa haƙiƙanin san annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Masu karin magana suna cewa wai wa kullun yadda i waslam bilaila wa laila la taqirru lahu zaka. kowane mutum yana da'awar cewa shi masoyin laila ne kowa idan ya miki zai yi da aure ce shi masoyin laila ne amma inda laila za ta miƙi cikin duk wanda suke da'awar cewa suna santa za ka samu mafi yawanci ba su ba ta ita ma ba su ba ita sun yi nan ita ta yi nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka ce ai magana a kan shi na farko kalman annabiyu malamai sun lura da wada inta hatta na abin da ya shafi janibi na lura kalman annabiyu daga abu guda biyu ne imaminan minan shi shine labari kamar yadda Allah ya ce li kulle naba'in mustakar. kowane labari yana da matabbata kuma minan nabwati shine ne almakanin murtafi wajen da yake ya fi kowane matsayi ɗaukaka. Don haka, akwai kalmomin da yake dama tun daga wada'insu na luga, za ka ga suna da alaƙa da wada'insu na istilahi. Kalman annabi, tun daga ma'anarta ta luga, za ka fahimci cewa matsayinsa da darajarsa ta bambanta da duk wani mutum a cikin mutane wanda shi ba annabin Allah ba ne. da haka sai zamanto idan minan naba'i ne daga labari ne sai zamanto al-mukbir al-mukbar wato wanda yake ba da labari idan an bashi labari Daka wanda ke bashi labari shine Allah subhanahu wata'ala shi kuma yana ba da labari a madadin Allah ta'ala da haka shi yasa zamu ga cewa a suratul tahrim da nana Aisha wannan matsalar ta faru da ita da na Hafsa ɗaya daga cikinsu da ta ce man an ba aka haza waye baka wannan labarin annabi sai ya ce na ba'ani al'alimul khabir wanda ya bani labari ne al'alimu wanda ya san abu cikinsa da ainihin wato bayansa da haka alfazazi yake faɗa yake cewa shi annabi rasulun ne bi asrarin ƙulubi munabba'u shi annabi ne abinda zuciyar ɗan adam ta ɓoye idan Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ga dama sai ya ba shi labari a kansa. Don haka, idan an ce annabi shi ne wanda Allah ya zaɓa cikin mutane ya sanar da shi wani abu wanda ya shafe shi, sannan shine ne wanda yake ƙare masa matsayi na ƙarshe a cikin mutane. Sannan annabta ba ibada ake a kai matsayin ba, ba takara ake yi ba, ƙa'ida ce kawai ta Allah take aiki ta wa rabbuka ya khaliqu ma yasha wa ta. Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi Ya ce ma kana lahumul khiyara bayi ba su da ikon yin zaɓi su subhanahu wa ta'ala amma yushrikun da haka shi ya yasa zamu ga annabi Isa ran da ya zo duniya lokacin da mamashi ta ɗauko shi cikin tsumman zanen goyo ta taho da shi da aka tambaye ta ina kika samo yaro da ta yi ishara ta ce su tambaye shi ƙalu suka ce mata kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala sai yace musu inni abdullahi atani alkitabu waj'alani nabiyya cewa inni abdullahi wannan ita ce kalma ta farko da yace musu atani alkitaba Allah zai bani littafin injila nan gaba sannan waje alani nabiya kuma Allah ya sanya ni ni annabi ne ranar da ya zo duniya yake faɗa musu da haka ko shekarar ka ɗari a duniya Allah ya aka haifo yaro yau ya ce annabi ne ko ka bi shi a haka ko a je lahira Allah ya danna ka wuta ba abin da ya dama Allah da haka annabta ba ibada ake a kai wannan matsayin ba zaɓi ne daga cikin zaɓin da Allah ya ga dama yake bisa ga ƙa'ida na Allahu ya tafi minin mala'ikatu rusulan wa minan nasi. Allah shi yake zaɓar manzanni daga cikin mutane ko mala'iku ya ce wa ne? ainihin wato annabi ne, Wa ne? manzo ne, kuma ba za ta taɓa tashi ba Allahu a'alamu haifu ya ja'alu. Allah shi ya fi kowa sanin ina ya kamata ya ɗauki manzancinsa. ya ainihin wato sa bisa ga wannan ƙa'idar ne da wannan ganin daman ta Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa annabawa dukkansu zaɓaɓɓu ne sai dai abu ne sananne dama a cikin waɗanda Allah ya zaɓan. shi kanshi Allah da ya ce tilkar rusulu sai ya ce faddalna ba'adahum ala ba'adin wa'incan manzanni na Allah mun fifita wasu suna gaba da wasu wajen daraja da haka a cikin manzanni Allah ya ɗauke sai suka fi annabawa daraja a cikin annabawan nan da manzannin nan Allah ya cire ulil azumi minar rusuli guda biyar kamar yadda yake cewa annabi fasbir kama sabara ulil azumi minar rusuli ka yi haƙuri kamar yadda annabawa mafiya ƙarfin niyya daga cikin annabawan Allah suka yi haƙuri a cikin biyar ɗin nan Allah ya sake ɗauke ɗaya daga cikinsu shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zamantu ya fi kowa daga cikinsu kamar yadda shi alfazazi yake faɗa yake cewa afin rusuli man bil hashimi yushabbahu ba cikin gama garin mutane ba a cikin manzanni na Allah wane ne wanda ya isa a kamanta shi da ɗan ƙabilan nan ta banu hashim babu shi sai ya ce haramun alaihin narun kalbin a habbahu duk zuciyar da ta so annabi da gaske take son annabi babu yadda za a yi aje lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙona ta da haka sai ya ce rasulun karimun ma a saƙattun rabbahu manzo ne mai karamci da ɗai bai taɓa saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ma shi yasa ya ce uiddu li ahwalil qiyamati hubbahu da haka nayi tattalin san annabi ga tsorace tsoracen da zai faru gobe alkiyama sai ya ce fa hazwi fali wa malja'u da haka ina da malaba da mafaka dangane da abin da ya shafi san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abu na farko da haka a ƙarƙashin wannan za mu ga cewa yanayin tsarin da Allah ya yi wa annabi tun a farkon rayuwar shi yana so ya jarrabe shi ya ba shi matsayi da daraja da bai taɓa ba wani mutum ba kafin Allah ya aiko shi duk wanda ya rayuwa a cikin manan da mamarsa da babansa ya san irin gudunmawar da iyaye suke kawo ma ɗansu lokacin da ya buƙaci gudunmawa amma Allah da ya tashi annabi tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya jarrabe shi ya ɗauki mahaifa ya zo duniya da shekara shida Allah ya jarrabe shi ya ɗauki mahaifiyarsa dukka karanta littattafan siyar za a ce maka mahaifin shi Abdullahi ko da ya rasu ya bar annabi tun yana ciki walam yatruk lahu shay'an min al-mali bai bar mu wani annabi wani abu na kuɗi ba wanda zai gada sannan baban annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa auren kowa ba sai babarsa aminatu aminata bata ta taɓa auren kowa ba sai abdullahi kuma auren saurayi da budurwa da haka alfazazi yake faɗa a wani gurin yake ƙara cewa huwal khayru da'i shi annabi shine zababbe mai kira yace ila khayri millatin zuwa ga addinin da yafi kowane addini a duniya sai yace karimun annabi mai karamci ne jalilun annabi babba ne me yasa ko annabi ba zai zamanto mai karamci mai babba ba bayan ya fito ne min kiramin wajillatin daga iyaye masu karamci sannan kuma masu girma sai yace hawal fakara annabi ya tattaro daraja guda biyu min waje haini ta fuska guda biyu hubbin wa kullatin shi annabi masoyin Allah ne sannan kuma shi annabi badadayin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hawal fakara min waje haini, hubbin wa kullatin gashi habibullahi ne sannan gashi khalilullahi ne sannan kuma akwai matsayi ƙwaya ɗaya wanda sama da ƙasa ba wanda zai samu wannan matsayin in ba shi ba shi ne matsayin da Allah ya ce masa wa min laili Hajjar hajjar bihi filatan laka sa an yaba a saka rabbuka maƙaman mahmuda da sannan Allah subhanahu ta'ala zai tayar da kai wani matsayi wanda yake ainihin wato abin yabo wanda yake ainihin wato babba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi magana a kansa da rayuwarsa magana ce wacce take tana da faɗi al-imam al ya rubuta littafin dalailin nubuwa yana magana kawai akan abin da ya shafi annabi da girmansa da kuma dalilan da suke tabbatar da manzancinsa kusan mujalladi takwas zuwa tare ya rubuta kan wannan matsala ga littafin ashifa bi tahrifi huquqil mustafa na al iyad wanda littafi ne kawai ya rubuta shi duk wani abu da yake da alaƙa da haƙƙin annabi ko yake da alaƙa da san annabi sai da alƙazi id ya rubuta shi a cikin ashifa bi harifi huquqil mustafa wanda babu yadda za a yi wani malami ya rubuta littafi ya sa masa sunan huququn nabi ala ummatihi haƙƙin da annabi yake da shi akan al'ummarsa mujalladi uku ka samu wannan ya rubuta mujalladi ɗaya wannan biyu wannan uku wannan biyar wannan takwas duk akan abin da ya shafi rayuwar annabi ba za iya zuwa abin da ya shafi a wannan awa ɗaya baka ce za ka iya faɗar kowane irin abu sai dai ka faɗa abin da ya samu kawai ka tashi abu isa wato al'imamu tirmizi ya rubuta littafin shama'ilul muhammadiyya wannan duniyar an tabbatar da cewa ba a taɓa samun wani mutum ba da aka bibiyi rayuwarsa ta cikin gida da ta waje, saboda bibiyar rayuwarsa har yanayin yadda yake wankan janaba da matan shi, sai da aka ruwaito ga yadda yake yi sai annabi Muhammad. Saboda Allah ya sanya shi mizani na cewa laƙar kane lakum fi Rasulullahi uswatun Hassana, Allah ya sanya annabi ya zama kyakkyawan abin koyi gare ku. Ba taɓa samun wani mutum da aka bibiyi rayuwarsa ba, ta yadda hatta furfurar da ke gashin kansa sai da aka yi ƙoƙarin ƙididdige ta ƙwaya na wace kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da haka malamai wanda suka kula da tarihin annabi da kuma shama'il nashi za mu ga cewa sun yi ƙoƙari wajen abin da ya shafi kula da hatta furfuran sabanin da suka yi daga sha takwas zuwa ashirin, ba za ka taɓa samun wani mutum a duniya da aka bibiyi rayuwarsa ba irin wannan bibiyar in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba Don haka za mu ga cewa shi kan shi sunan na Muhammad an yi ishtiƙaƙinsa ne daga fi'ilin hamida ya hamadu wanda masdarinsa shi ne alhamdu da haka daga baya sai aka yi masa ta da sai ya koma babin fa'ala yufa'ilu mazdarinsa shine tafdil wanda zai zama to hammada yuhammidu mazdarinsa shine tahmid su malaman lugha suna cewa ziyadatul kalma fil mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk lokacin da kalma a larabci aka yi mata ƙari to ba zai taɓa zamantowa tsakanin fi'ili sulasi mujarrad nata da fi'ili sulasi mazidun babu bambanci ba dole su ya zamanto suna da bambanci da haka idan an ce katala mujarradin kisa kawai amma ba zai yi ba a ce ƙattala. sannan ya zamanto babu bambanci ta fuskar ma'ana tsakanin ƙattala da ƙattala. shi yasa zamu ga Allah da ya zo magana akan munafikai sai ya ce la illam na almunafiquna والذين في قلوبهم مرض na في المدينة lanaguriyannaka bihim naka la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aina ma suqifu sai yace ukhidhu wa qutilu taqtila da haka nan ukhidhu wa qutilu taqtila ba zai zamanto ma'anarsa ɗaya ba da fi'ili sulasi wanda yake mazidun ne mujarrad da haka daga fi'ilin hammada wanda yake yayi yabo da yawa yuhammidu Muhammad Muhammad ismin maf'ul ne nashi da haka in an ce Muhammad shine mutumin da ya tara dukkan wata sifa ta alheri shine Muhammad da haka zaka ga cewa binciken da aka yanzu a duniya an gane cewa a cikin sunayen mutane da ake sawa kaf an tattara babu sunan da ya kai na Annabi Muhammad yawa da haka shi yasa alfazazi yake faɗa yake cewa tayamman bihi ka nema albarka da annabi Muhammad sai ya ce wani tabarruku bismihi sannan idan ka haifi ɗa ka nemi albarka ta hanyar sa ma ɗanka suna Muhammad sai ya ce amma wala ta'dhu fi tsari tariqata rasmihi din hanyar kuma da annabi ya zana a matsayin ita ce hanyar da za a bauta ma Allah kada ka kuskura ka kauce mata kada ka kuskura ka bauɗe mata da haka wannan majalin yana da faɗi ƙwarar gasken gaske don haka a ƙarƙashin wannan gabar abin da zan faɗa in tafi gaba ta biyu duk wani mutum da kuka ga wasu mutane na san shi to akwai dalilin da yasa ake san shi wani za ku ga dalilin da yasa ake san shi saboda yana da ilimi ne wani za ku ga dalilin da yasa ake san shi saboda yana da kyauta ne wani za ku ga dalilin da yasa ake san shi saboda yana da gaskiya ne wani za ku ga dalilin da ya sa ake son shi saboda sadauki ne jarumi ne wani za ku ga dalilin da ya sa ake son shi saboda yana da yafiya ne to dukkan dalilin da ke sa a so wani mutum saboda wannan dalili kwaya ɗaya idan ka ɗauko wannan dalilin da ya sa mutane ke ƙaunarsa saboda wannan dalilin kwaya ɗaya za ka ga har wa yau wannan dalilin idan da za ka kara shi da annabi Muhammad za ka samu cewa nashi akwai na ƙasa a ciki amma na annabi akwai kamala duk wani mutum da al'umma ke san shi cikin wannan al'umma saboda ilimin shi za ku ga bai kai annabi karatu ba dole ya zamanto mabiyin annabi Muhammad ne duk wani mutum da mutane za su so shi cikin al'ummar nan saboda sadauki ne to bai kai annabi Muhammad ba duk wani mutum da za a so shi saboda ya fi yafiyarsa to bai kai annabi ya fiya ma shi yasa kamar yadda za mu zo mu buga misali za ku ga cewa ayoyin ƙur'ani sai Allah bai damu da yawaita bayani cewa a so annabi ba sai ayoyin ƙur'ani suka fi yawa cewa a bi annabi sama da a so annabi da haka aya guda ɗaya ce a cikin suratul tauba Allah maɗaukakin sarki ya ishara akan wannan saboda yanayin zubin da Allah ya yi ma annabi in dai kai mutum ne lafiyayye dan mutanen duniya sun kasu gida hudu da haka wani malami yake faɗa yake cewa ta ba ba'asan annabi ya zo ƙarshe a wajen aiki amma huwa fadlan muqaddam a wajen falala da daraja da matsayi a wajen Allah shine na ɗaya. sai ya ce minan najmi ahada bal min al-ghayth akram annabi ya fi tauraro shirarwa shi yasa za ku ga faɗin Allah da ya ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wasu malamai suka ce Allah ya yi rantsuwa da zuciyar wani mutum wacce take da haske da shiryar da mutane kamar yadda tauraro yake da haske da nunawa mutumin da ya ɓace a cikin dare yana tafiya don Allah ya faɗa a suratun ya yace wa alamatin wabin bin najmi hum yahtadun dan haka jawabin rantsuwar sai ce ma dalla sahibukum wa ma gawa abokin ku bai bace ba kuma shi ba hallakake bane da haka sai ce minan najmi ahada bal min al-ghaysa akramu annabi ya fi girgije kyauta da haka shi zai maka kyautar da ba za ka saki jin tsoron talauci ba sai ce min al-abbi ahana bal min al-ummi arhamu annabi ya fi uba tausayi ba wannan ba duk wata mace da ta duka ta haifi ɗa a wannan doron duniyar annabi yadda yake tausayin wannan ɗan uwar ba ta tausayin ɗan haka shi yasa za ku ga lokacin da al'amura za su rikici a alƙiyama a je a samu kowane annabi cewa ana so a je a yi Allah magana Allah maɗaukakin sarki ya wa mutane hisabi na wuta su tafi wuta na aljanna sa tafi aljanna to za ku ga a daidai lokacin da za a zo a samu annabi sallallahu alaihi wasallam a yi masa magana ana zuwa za a same shi zai ce ana laha ana laha ni ne dama na dace da wannan matsayin ni ne dace da wannan matsayin idan ya je ya samu Allah subhanahu wata'ala bayan ya masa fatahi da wasu kalmomi ya yabi Allah ya jinjina masa ya yi masa kirari to a lokacin Allah zai ce masa saltu'ta roƙa za a baka nemi ceto za a baka ceto da annabi ya ɗago kai ba fara cewa zai ba Allah mata na da ‘ya'yana cewa zai ummati ya rabbi ummati ya rabbi al'ummarsa zai fara magana wannan mu kuma yanzu kaga rayuwarmu kowa yanzu in ya fara to ta kansa ta kansa yake amma shi yana ɗago kai abin da zai ce shi ne al'ummata ya Allah da haka Allah da ya tashi sai ya ce laƙar ja a kuma rasulun wani manzo ya zo muku mai wata daraja ta musamman wannan kalmar rasulun ɗin na kira ce a wajen malaman balaga litta'azi domin mun san cewa na kira shi ne sunan da yake gairu mu'arraf ibn malik ya faɗa ya ce na tun ƙabilu al-mu'assira a un mauƙi a maƙa zikira da haka in ka ce rajulun mutumin da yake gairu mu'arraf ba a san shi ba da haka in ka ce rasulun manzan da yake gairu mu'arrab ba a san shi ba wannan shine ƙa'ida a wajen malaman nahau amma a wajen malaman balaga su ya halatta sunan da yake sananne ne a kawo shi na kira in akwai wasu dalilai da haka Allah ya faɗa a cikin Ƙur'ani a gurare da yawa ya kira shi da ya ayyuhar rasulu da alif da lam da haka manzon sananne ne da haka da ya kawo shi nan a yace laqad ja'akum rasulun wani annabi ya zo don a nuna maka yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah wanda babu wani mahaluki da yake da wannan daraja shi yasa Allah sai ya ce a kuma rasulun min kum? sai ya ce azizun alaihi ma duk abin da zai saka al'umman nan cikin wahala da bala'i da tashin hankali to abin damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shi yasa ya ce azizun alaihi ma harisun alaikum bilmuminina mu'minina ra'ufur rahim da haka shi yasa yace min al abbi ahna annabi ya fi uba tausayi bal min al ummi arhamu annabi ya fi uwa tausayi sai yace jamilun jalilun annabi mai girma ne sannan kuma kyakkyawa ne mutanen duniya sun kasu gida hudu akwai wanda zaka ganshi shi kyakkyawa a waje amma a cikinsu yana da matsala wannan shine wanda ya kyan ɗan maciji akwai wanda za ka gan shi cikinsa kyakkyawa ne amma wajensa tana da muni akwai wanda kuma bi yake haɗawa ga muni ciki ga muni waje zulumatun ba'aduha fawqa ba'di duhu na dukan duhu idza akhraja yadahu lam yakad raha? wa man lam yaj'al alillahu lahu nuran fama lahu min nur sannan akwai wanda Allah ya bashi jamala da kamala jamala a waje sannan da kamala a ciki a duk mutanen duniya babu wanda Allah ya ba jamala a waje kamar annabi Muhammad sannan ba wanda Allah ya ba shi kamala ta ciki kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa yace jamilun jalilun fi qulubin mu'azzamun Bihil al-ardi tazhu bariyatu tabhaju da haka zamu ga cewa a cikin suratul tauba da Allah ya tashi kawai sai ya ishara amma ayoyin Qur'ani wajen ayoyi guda goma sha bakwai duka zuwa kawai suke suna cewa aba annabi aba annabi aba annabi aba annabi ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce la tattakizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a kada wanda ya kuskura ya riƙe iyayen shi da ‘yan uwan shi ya riƙe su a matsayin masoya, inista habbul kufra alal iman, matuƙar sun fi son kafirci akan imani. Allah ya ce wa manya tawallahun minkum, wanda ya kama wani maƙiyin addinin Allah ya riƙe yana ƙaunarsa, sai ya ce fa'ula'ika humu zalimun wannan yana daga cikin azzalimai. Allah ya kawo abu guda takwas ya ajiye, sannan ya kawo abu uku ya aji kuma da abu ukun nan da abu takwas ɗin nan ba za su taɓa haɗuwa ma ko ka ɗauki ukun ka haƙura da takwas ko ka ɗauki takwas ka haƙura da uku cikin biyu dole sai an yi ɗaya Allah ya ce kul in kana aba uku ka ce in dai iyayenku na ɗaya nan. me yasa aka fara da iyaye saboda kowane ɗa in dai ɗan kirki ne zaka ga yana san iyayensa so na girmamawa da haka sai aka fara da iyaye wa abna'ukum sannan da kuma ‘ya'yanku, me yasa ‘ya'ya suka biyo ba, duk uba sai kaga yana son ɗansa so na tausayi, wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum sannan sai ‘yan uwa, wa azwa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum sannan sai mata sannan sai dangi nan guda biyar ɗin da aka faɗa ɗa uba ‘yan uwa dangi mata duka nan na kusa da kai ne sannan Allah ya ce wa amwalu muha da dukiyar da kuka tattara kuka ajiye sannan wa tijaratin na kasadaha da kasuwancin da mutum yake ganin in yace zai yi addini kasuwancinsa zai rushe wa masakinu tardaunaha da gidajen zama da kuka giggina kuka yadda da su kuka sa musu kayan alatu sai Allah ya ce ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi kun fi san sa akan Allah da annabinsa wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadin yaɗa addini sai ya ce fatarabbasu to ku je ku jira wannan fatarabbasu din a wajen malaman balaga fi'il amrin ne litta'did umarni Allah yake amma ba cewa ake ka je ka jira ɗan ba a'a ka shedi da jan kunne ake maka shi yasa Allah ce fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma fasiqin Allah bai shiryar da mutane fasikai al-Imam al-Qurtubi da da yawa daga cikin malaman tafsiri idan suka kawo wannan ayar karkashin ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi sai su ce wannan ayar tana nuni akan cewa wajibi ne san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka san annabi wajibi ne fiye da wajibcin sallah da haka inda za ka zo ka yi sallah amma a zuciyarka akwai ƙin annabi ko an tafi lahira sallah ba za ta ma amfani ba da za ka ba da zakka a zuciyarka akwai ƙin annabi a je lahira babu yadda za a yi zakka taimaka amfani da haka dun musulmi wajibi ne gare shi ya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da wajibcin da yake ganin ya kamata ya sauke na sallah domin sallar ba za ta yi amfani ba in mutum ya tafi lahira a zuciyarsa akwai ƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ayar a cikin suratul toba ƙwaya ɗaya ita ce wata ce wannan isharar ta ce a ilaikum minallahi ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أما idan با wannan ayar ba zaka samu cewa ayoyin Qur'ani kab suna magana cewa ai ma annabi biyayya ne a maimakon a aso annabi me dalili saboda san annabi ya kasu biyu akwai so na ɗabi'a akwai so na shari'a idan kana son annabi saboda gaskiyarsa saboda iliminsa saboda ƙarfin halinsa saboda jarumtarsa to dole kuma ka haɗa da bin abin da annabin ya zo da shi daga wajen Allah idan aka samu tanakudi to akwai matsala shi yasa zamu ga Allah yana ta faɗa ya ce qul in kuntum Allah fattabi'uni in dai da gaske kuke kuna son Allah Allah bai ce bai kawo kalmar mahabba ba farko sai ce fattabi'uni in dai da gaske kuke kuna son Allah to ƙarya kuke Allah bai yadda ana son shi ba har sai an bi manzan Allah ya kawo ga sharaɗi ga kuma jawabi na sharaɗi ɗin a ƙa'ida ta malaman nahau domin qul fi'lu amrin ne mabniyun ala sukuni annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirihi shay'un وفائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت قل إن حرف شرط وجزم تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون الأولى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه كن فعل ماد اسم مبنين على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع اسم كان wal mimu alamatul jam'i tuhibbuna kuma fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il wal jumla tuhibbuna Allah Allah lafzul jalala maf'ulun bihi Waljimla, jumla ita ce fi mahalli nasbin kabaru kana wal min kana wasmiha wa khabariha fi mahalli jazmin fi'il shart qul in Tuhibunallaha, fa ita ce fa a fi jawabin shar in dai da gaske mutane suke suna san Allah to Allah ya ce a faɗa ma duk mutanen duniya karya suke ba wai san annabi ba shi kanshi Allah ya ce bai yadda ana san shi ba karya ne sai idan an bi manzon Allah ga jawabin ga kuma sharaɗin in dai da gaske ake ana san Allah to Allah ma bai yadda ba karya ake sai an bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu za ka samu kowa yana da awasan annabi kamar yadda muka faɗa a farko muka ce wa kullum yadda i waslan bilaila wa laila la taqirru lahu ka. kowa yana da'awar san cewa shi masoyin laila ne amma laila ba ta da alaka da kowanne daga cikin su kowa yana da'awar cewa shi masoyin annabi ne har al'amara sun rikice yanzu an kasa gane wane ne masoyin annabin na haƙiƙa sannan kuma sai aka samu upside down kamar yadda ake faɗa al'amara suka jujjuye kamar yadda kuma dama annabi ya faɗa cewa a ti alan nasi sanawatun khadda'at za ku ga shekaru na yaudara nan gaba yi saddaƙo fi makaryaci magana a ce ƙarya yake wa yukaddabu fiha sadiqu mai gaskiya kuma ya faɗa a ƙaryata tashi, makaryaci ya faɗa a gazgata shi wa yu'tamanu fiha al-kha'in iri-iri kana kallo mutum maha'inci a amince masa wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwafu fiha al-amin mutumin da yake kuma amintacce sannan kuma kullum a dinga masa barazana sannan annabi ya ce wa yanta ku fi har bida sabai suka ce wa man ruwai bida ya rasulallah annabi ya ce za ka ga arrajul littafi? kaskantaccen mutum wulakantacce amma al'amari mai muhimmanci shi zai shiga gidan rediyo ko tv shi yake muku bayani da haka a ƙarƙashin wannan saya a ci alan nasu sanawatun kadda'atun sai ga su sun zo sai ya zama to masoyin annabi na gaske shi ake sama suna matsayin annabi wanda kuma da shi da annabin ta fuskoki da yawa annabin ya yayinin shi yanin sai kuma ya da'awar shi ne masoyin annabi na gaske wannan shi ne halin da muke ciki yanzu an taɓa samu a nan ƙasar wani a nan kano mai suna abdul inyas ya ce inda annabi shi bai ma ce annabi ba ni ne zan ce annaba dan bai yi wa in kira sunan tsuran haka cewa da Muhammadu zai taso daga kabarin shi a Madina ya zo nan ya ya rantsi da Allah zai iya taka wuyan annaba saboda malamin shi a nan ƙasar an yi wannan amma tare da haka kuma ba mai wannan fahimtar gobe kuma zai iya kallon ka ya ce maku kai kuma kai ne makiyin annabi zai ce kuma kai ne makiyin annabi yau in a ce a rashin sa'a wani ɗan izala ya faɗawa annaba haka ya ce saboda malamin shi zai taka wuyan annabi a yana ganin masallacin da yake karatu da gidan da yake sai an rushe su sai an rushe su to wannan shine abin da annabi ya faɗa ya ce sai a ce alan nafi sanawatun Kadda'ar. to la'akari da yanayi na lokaci abubuwa nake so in faɗe su kamar haka malamai sun yi rubutu akan abin da ya shafi san annabi kuma kamar yadda muka faɗa muka ce wajibi ne ma dama san annabi ibada ne kamar yadda muke faɗa duk yadda yanzu wani mutum zai yi da'awar san annabi wallahi bai kai su habbai san annabi ba ko na rantsi da Allah ko ka fara ba zan yi ba baka kai sahabbai san annabi ba to in ana so a koyi ya ake san annabi to dole sai an koyi san annabi daga ɗaliban da suka zauna gaban annabi dukkan manan kowa yanzu tashi ya ga ƙur'ani a rubuce su kuma wayancan mutanen sun zauna an yi lokacin da babu ƙur'anin ƙur'anin shi ya fara zuwa ya same su an yi wannan lokacin da haka in dai san annabi ibada ne to dole kuma mu koye shi daga mutanen da suka fi mu fahimtar ya ake san annabi wannan shine ma'auni na farko daga cikin ma'auni zan ba da kissa guda biyu kawai sai in wuce wanda zai nuna muku irin yadda sahabbai suke kai makura gurin ƙaunar annabi akwai an gama yaƙin uhudu yaƙi na biyu za a juya a tafi sai annabi ya minki ya ce man ya atini bi khabar sa'ad bin rabi al-ansari waye zai je zo min da labarin sa'ad bin rabi al-ansari ban gan shi ba fa qala sai wani mutum ya ce ana ya rasulullahi ni fa dhahaba ar-rajulu sai wannan mutumin ya tafi ya tsofa bayan alƙatila yana ta yawo tsakanin gawakin da aka kashe lokacin sa'ad bin rabi al'ansari bai riga ya mutu ba da ya ga mutumin yana kai komo sai ya ɗago kai sai ya ce masa mashi anuka mai kake nema ne mutumin yana jiwa sai ga ai wanda annabi ya ce nemo masa ne sai ya ce masa ba a sani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ati yahu bi khabarika dama annabi ne ya aiko ni yana so in je masa da labarinka sai ya ce idan ka ji ka ce wa annabi ina gaida shi sannan ka ba annabi labari ka ganni inda nake nan an harbe ni tsakanin harbi da kibiya da suka da mashi waje goma sha ɗaya nan inda ka ganna a kwanta an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba ya ce amma kai na san ka kai mutumin madina ne ya ce wasiyar da zan maka kafin in bar duniya in koma zuwa ga Allah wa akhbir qaumaka ka ba mutanenka labari annahu la uzra lahum inda Allah yawmal qiyama wallahi ba wani mutum daga cikin ku ko mutanen Madina da zai kawo uzuri a gaban Allah Allah ya karbi uzurin shi in qutila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wahidin minkum hayy in aka kashe annabi ɗaya daga cikin ku yana dare yace sharadi shine ku yadda wajen ba annabi kayan kowa ya mutu ya ce amma wallahi duk wanda ya kuskura wani abu ya tasowa annabi annabi ya riga shi mutuwa ya tafi ya bar shi ya ce wallahi bai da uzurin da zai kawo gaban Allah Allah ya karba ya ce ni wannan ita ce wasiyar da zan ba bayan ya gama mai wasiya sai ya cika sannan akwai wani sahabi da ya zo ya kalli manzan Allah ya ce masa ya rasulallahi ya ce wallahi ina son ka ya ce idan ina gida in na tuna ka ba na iya haƙuri sai na taso in na kalle ka hankali na ya kwanta in koma gida in sake dawowa in sake kallon ka hankali na ya kwanta ya ce to yanzu in na tuna zan mutu za ka mutu ko na shiga aljanna ya ce shi yana ganin ko a aljanna in dai ba ta haɗu da annabi a can yana ganin akwai damuwa shine Allah ya saukar da wa man yuti illaha war rasula فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما shi yasa Anas dan Maliku yace yana daga cikin abin da ya faranta mana rai maganar annabi da ya faɗa yace almar'u ma aman ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama shi yasa za ku ga cewa sahabbai tun da suke a rayuwarsu ba su taɓa ganin bala'i da tashin hankali ba irin ran da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah. Madina kafin annabi ya hijira ya je can ya yasriba ake ce mata mai ma'anan ba, bariki haka Allah ya faɗa a suratul azab ya ahla ba la maqama lakum farji'u amma da annabi ya je madina sai ta tashi daga ya ba, sai ta koma madinatul munawwara madina wacce aka haskaka ta shi yasa ana san Maliku san da annabi ya hijira ya shigo garin Madina duk abin da ke Madina sai da haske amma ran da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah duk abin da ke cikin garin Madina sai da yi duhu da haka ba ma zai yi ba wani mutum a wannan zamanin ya yi da'awar yana san annabi sannan kuma ya ce ya fi sahabban annabi ƙaunar annabi ƙarya yake ko shi waye kuwa ba zai taɓa yiwa ba da haka dole mu koyi san annabi daga ɗaliban da suka zauna da annabin nan suka rayu da shi da nassin ƙur'ani Allah ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu sai ce ula'ika humul muflihun wayanda suka yi imani da annabin nan suka taimake shi suka ƙarfafe shi sannan suka bi hasken da aka saukar tare da shi sai ce to wa'annan su ne masu samun babban rabo Allah ka sa muna daga cikin su duniya da lahira don haka a gurguje saboda yanayi na lokaci kamar yadda na faɗa gashi na ja wajen minti arba'in da biyar magana akan annabi magana ce wacce take da faɗin gasken gaske abu na farko alama nake so in faɗa guda goma sha ɗaya duk wanda ya yi da'awar san annabi sai ka ɗauke shi ka auna shi da wa'annan alamomin guda goma sha ɗaya. Abu na farko shi ne tsa'ata hufi ma amara. Duk mutumin da ya ce yana san annabi, to dole ya kana kanawa annabi biya cikin duk abin da annabin ya ba da umarni. Wannan ita ce alama ta farko alama babba. Shi yasa za mu ga cewa su wa'ancan mutanen da suka zauna da annabi a matakin farko a aikace suka yi wannan mutum ya koma ya karanta ka kabu bin malik tana cikin farko-farkon da salihina a babin tuba za ku ga cewa sanda za a tafi yakin udu ko za a tafi yakin tabuka da beje ma da annabi ya tashi ɗaukar mataki cewa musulmi su daina musu magana sai da aka yi kwana hamsin ba mai musu magana matarka da ka ajiye a gida za ka nemo mata abinci da safe da rana da daddare ba za ta yi ma magana babba don kuma ba don annabi ya sa doka ya ce ba za a ma magana ba da haka wajen umarnin annabi in yi yadda ake so al'umma ta riƙe umarnin shi yadda ka san irin dokar da da suke da shi cewa obey before complain ka bi kafin ka kawo matsala yanzu a ƙa'idar aikin soda, a ce ga wani kurtin soja a zaune ga bindiga a hannun shi ga mamashi da baban shi sai wani babba a cikin shi sai ya kalli mamad da baban in ya ce musu shi tim rika musu wuta to baza musu wuta zai yi sai dai in sun mutu inda gaba in akwai tattaunawa sai a zo a yi amma ba dama ya ce dan me me ya faru to fiye da haka ake so al'umma ta ɗauki annabi shine tsa'atuhu fi ma amara yi wa annabi biya cikin duk abin da ya ba da da Daka duk mutumin da zai yi da'awar san annabi, sai ka kalli alaƙar shi wajen bin abin da annabin ya ce a yi ko a bari. Wannan shi ne abu na farko. Abu na biyu shi ne tasdiquhu fi ma akbara. Gasgata annabi cikin duk abin da annabi ya ba da labari, ya ce ya faru, ko yana faruwa, ko zai faru. wajibi ne ga musulmi ya yi imani da wannan don haka annabi ya ba da labarin wasu abubuwa sun faru a baya wasu suna faruwa yanzu wasu kuma za su faru a nan gaba wannan dole mutum ya yi imani da wannan kar a ba da labari ka ce a wannan ya fi kar wannan ya ci karo da hankali hankalinka ba kai don haka lokacin da annabi ya je garin madina masallaci ya fara ginawa wannan masallacin ne Allah ya ce la masjidin ussisa ala taqwa masallacin da aka gina foundation ɗinsa akan tsoron Allah haƙo an taƙoma fihi shi ya fi cancanta ka tsaya a ciki akwai kututturin dabino a masallacin shi annabi yake hawa ya kuɗu ba wata mata sai ta turo yaronta kafinta sai zo ya gina wa annabi mambari mai matattakala guda uku anas ɗan maliku ya ce ran da annabi ya zo ya hau kan mumbarin bai hau kututturen dabino ba duk wanda ke madina yana jin kututturen dabinon yana kuka sai da annabi ya sako daga kan mumbarin ya lallashi kututturen dabinon ya shiru sannan ya koma kan mumbari ya ci gaba da hudu ba sallallahu alaihi wasallam kada a faɗa ka ce ta wannan ya cika karo da hankali ya za a ce bishiya na magana kai ka manta cewa wanda ya baka izinin kai magana shine Allah kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir abu na uku shine istinabu manaha anhu wa zajara kokarin nisantar abinda annabi ya hani akan sai tsawatar wannan yana ciki kuma annabi ya hana gima-giman laifuffuka masu tarin yawa wanda daga saba'in da wani abu malamai suka yi musu littafi har zuwa ɗari hudu da wani abu manya-manyan laifuffuka tun daga shirka da Allah zina kyata, kisan kai luwaɗi mai cin amana duk irin waɗannan manya-manyan laifuffuka a matsayin mutum musulmi wanda ke da'awar masoyin annabi ne to ya iya ƙoƙarin shi wajen abin da duk annabi ya ce a bari ya iya ƙoƙarin shi gurin nisantar abu. abu na hudu shine kada mutum ya kuskure ya bauta ma Allah sai da abin da annabi ya kawo ya ce a bauta ma Allah da shi da yawan mutane suna faɗar kalmar shahada amma wallahi lafazin suke haddacewa ba su san ma'anarta ba wanda ya faɗi cewa Muhammadun Rasulullahi annabi Muhammad ɗan saƙo ne daga wajen Allah ba zai taɓa yadda ba ya karɓi yadda za a bauta ma Allah in ba annabi ba ne ya kawo ce ga yadda za a yi abu shi yasa za mu ga da Allah ya tashi a suratul hujurat sai ya ce ya ayyuhal amanu la tuqaddimu bayna yadayhi wa rasuli kada ku gabatar da aulan aw fi'lan fi'ilin qaddama yuqaddimu fi'ili ne wanda yake ya ta'adda ila maf'ulin bihi wahid wani lokaci wani lokaci maf'ulin bihi guda biyu ma shi yasa zamu ga Allah sai ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah amma nan da ya tashi sai ce la tuqaddimu kakku gabatar sai bai kawo maf'ulin bihi ba sai aka cire dan a nuna maka komai ya shiga magana ko aiki ba a so da sunan addini kai in Allah da annabi su saka ba dan haka annabi ya buga misali yace misali na da ku Kamar wani mutum ne ya tanadi gidan walima babu wanda ya san inda gidan walimar take sai ya ce a zo a faɗawa mutane a ce akwai walima da wani yanzu zai shigo masallacin nan ya karɓi lasifikan nan ya ce mutane da Allah akwai walima bayan sallar isha'i, ana gama sallah kawai mutane aka watse ana ta gudu. Kuka haɗu da mutum yana gudu, ka ce masa me ya faru ya ce yanzu nan wani ya zo da ya ce akwai walima a masallaci. Ka ce min ina aiki ya ce wallahi ni ma ban sani ba biyo ni ka san abin lalibi aiki a duhu. Sai ka bi shi kuka ci gaba da rinta gudu cikin gari. Dan Allah waye zai je wajen. ba wanda ya san wajen daga cewa kai ana walima sai kowa ya watsi ba wanda zai je wajen sai wanda ya tsaya malam da Allah a ina ake waliman nan karfe nawa ne mai izinin shiga wanda aka turo ya zo ya faɗa mutane ya ce akwai walima ya ce to duk wanda ke so ya je gidan walima sharaɗin da aka sa kawai ni na san wajen zan shiga gaba ya biyo wani a baya don haka wanda ya shirya walimar shine Allah subhanahu wata'ala gidan walimar kuma ita ce aljanna shi yasa Allah ya ce nuzulan min gafurir rahim wanda ya zo ya faɗawa mutanen duniya akwai walima shine annabi Muhammad da haka shi kaɗai Allah ya buga mastam ya ce wa in tuɗe ohu? idan annabi kuka bi shi kaɗai ne zai shiryar da ku zuwa ga gidan da za ku je wancan walimar wallahi duk wanda ka bi bayan shi na rantse da Allah shi ma bai sani ba kuma daga ƙarshe dukan duhu na dukan duhu za a yi ta yi to wanda ya fahimci wannan shi yasa ya ce aci babal jannati fa astiftahu ni zan fara zuwa kofan aljanna in kwankwasa in ce a buɗe fa yaqulu da Kazini sai mai tsaron aljanna yace man anta waye kai fa aqulu annabi yace sai in ce ana muhammad kaga idan malamin ka yaje kwankwasa aka ce waye yace ni ne na ta'ala billahi lazi mala'iku kashi za su bashi dan ba wanda ya kira shi to wanda ya fahimci wannan idan za ka yi sallah kakka kuskura ka yi sallah kai ƙoƙarin ka kwatanta ya annabi sallah shi in kana so Allah ya karba idan za ka yi azumi ka yi ƙoƙari ka dinga kwatanta ya annabi ya azumin shi idan za ka yi zaka ka ƙoƙari ya annabi ya ce a yi to wannan shi ne rikicinmu da wasu mutane mun tsaya kai da fata mun ce duk abin da yake bauta ma Allah za a yi da shi ba za mu yi ba in ba annabi ba ne ya karantar sai suka ce wai aya za a yi wai annabi bai yi ba ba shi ba ne hujja annabi ya hana wai shi ne hujja annabi bai yi ba ba shi ba ne hujja mu kuma annabi ya yi. Shi ne hujja a wurinmu, mu in dai addini ne wannan shi ne ƙa'ida. to da haka dole ka zama kana da ƙa'ida. idan mutum ya zo da wani abu ya ce addini ne a ƙa'ida ba kai ba ne za ka kawo mai dalilin inda aka ce ai shi ya kamata ya kawo dalilin waye ya sa shi ita ce ƙa'ida kawai eh yanzu sallar isha'i raka a hudu ake sai wani ya ƙara wa mutane biyu sai ta zama shida kai da ka ƙara biyun ta zama shida kai za ka faɗa mana waye sa ka ba kai ne ka ƙara biyu ta zama shida ba kuma ka ce a ina aka ce kakai yi shida wannan renin wayo ne yi. to da haka duk wanda ya zo da wani abu ya ce wannan abin addini ne to shi ya kamata ya faɗi waye sa shi shi yasa duk wanda ya zo da abu ya ce addini ne abin sai ya amsa maka tambaya biyar akan shi na farko waye ya ce a yi dole duk abin da yake na ibada bauta ma Allah za yi da shi dole a samu umarnin Allah ko annaba a kan shi. Na biyu, yaya za a yi, ba yadda za a yi annabi ya zauna shekara ashirin da uku yana karantar da addini, Allah ya ce a yi abu, sannan annaba har ya bar duniya shi kuma bai faɗa ma mutane ga yadda za a yi abin ba. Waye ya ce a yi ɗaya, na biyu yaya za a yi abin. sannan na uku a ina za a yi abu na hudu wani lokaci za a yi abu ibada dole tana da wa'annan ansoshin da ka zo ka ce wannan abin addini ne sai mun tambaye ka waye saka in ka ce Allah ne ka shaƙi wani abu to dole yi mana bayanin ya za a yi dole yi mana bayanin wani lokaci za a yi dole yi mana bayanin in an yi kuma me za a samu dole sai ka amsa wa'annan tambayoyin guda biyar shi yasa kullun nake faɗa nace mun gode ma Allah malamu ta wayancin karnonin guda uku da ake karɓan addini mai kyau daga gurinsu kafin su bar duniya duk wani abu da ahli sunna suke kai na aqida sai da suka nemo masa dalili sannan suka gina aqidar akan shi amma wannan muke saɓani da su galibi zaka ka samu aƙidinsu sai mutum ya gina aƙida sannan sai ya tafi nemo dalili shi yasa za ka ga abin da ba dalili ba ma sai dalili ne irin yadda ba washe ke cewa mutumin da ruwa ya ci shi idan ka miƙa masa takobi mai zai yi kamawa zai to shi yasa sannan abu na shida annabin da Allah ya aiko mana ba annabin Najeriya ba ne ba kuma annabin Nijar ba ne annabi ne na duk duniya to idan kana so ka gane wannan abin addini ne ko ba addini ba ne in an ce annabu ne ce a yi kuma addini ne to sai ka ga iri ɗaya ake duk duniya yanzu sallah da yake Allah ne ya aiko annabu da ita a nan garin Kaduna ba raka hudu ake sallar isha'i ba a Kano ba haka ake ba a Amerika da Ingila da China da Japan in musulmi za su yi sallar isha'i akwai bambanci kaga ka'idan wa ma naka illa kafatan linnasi ta tabbata amma da kaga an ce yi abu addini ne kaga a daidai lokacin da ake abin da ake a Kaduna ba irin shi ake a Kano ba ƙarya ne Allah bai aiko annabi da wannan abin ba bai taɓaiwa saboda haka mun san cewa yanzu <clears throat> ana watan da ake yin maulidi ko ya wuce ku da dai mun san cewa cikin watan rabi'ul awwal kawai ake kuma sha biyu kuma sha biyun nan ɗaya ne daga cikin ranaku guda hudu da malamai suka yi saɓani wajen haihuwar annabi amma da duk wanda ya san yanayin yadda ake maulidi a ƙasar nan idan watan sha biyu ga watan rabi'in al'awal ya yi za a taru a ci abinci masu karanta ishiriniya su karanta masu karanta da la'ilul Kairati su karanta masu karanta alburda da badamasi da ɗanɗarani su karanta ya salimar kalbi kada ayyata kalbi bil wusal, bil munahar raktani wal kalbi bil wasu wasu gal bin in min habibin miki wali qawali ya khali al kada balbal su bil balbal bal atashi to kenan, da haka ake in kuma sha biyu ga watan rabi'in al'awal ya wuce shi kenan to amma daga baya sai aka zo akwai na taron wata sannan akwai na rakiyarwa za a taro shi sannan za a raka shi sannan da a zauna ake yi daga baya sai aka tashi da aka gaji da zama sai aka dawo ana rali waye ya ce a zauna da a ina aka samu nassin daga zauna a tashi waye sai a tashi an fahimta da aka gaji da zama sai aka yi min sai aka tashi to wannan matsalar mu wuce ta wannan misali ne kawai muka bayar abu na biyar ɗaya daga cikin alama na san annabi Muhammad shine san sahabban annabi kamar yadda muka san cewa an annabta an kulle kofar ta babu to haka ba wani mutum yanzu a duniya da zai iya ɗaga hannunsa ya tsira cikin sahabbai kuma duniya yanzu ta kasu gida biyar ko dai kana cikin muhajiruna wanda ba wani mutum yanzu da zai daga hannunsa ya ce yana cikin muhajir ko wasabiquna al min almuhajirin wal ansari ko kana cikin ansar in baka cikin muhajir baka cikin ansar ka zama kana daga cikin wallazina taba'uhum bi ihsani ka biyo hanyar su aqidar su da manhajin da suke kai kana kai wayannan guda ukun da Allah ya faɗa a nan wajen su ya faɗa a suratul hashiri yace lil fuqara'il muhajirin alladhina diyari min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun sai yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم mimma utu أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان bihim. qasasa wannan maganan ansar kenan sai ce wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun sai ce wallazina ja'u min ba'dihi da ni da kai duka mun zo bayan muhajir da ansar ne sai ya ce ya kulo na rabba na gafin lana aikin da Allah ya sa ni ya sa ka shi ne ka ce Allah ka gafarta mu sannan wali ikhwani na lalina saba'una mil iman Allah ka gafarta mu ƴan uwanmu wa'ancan sahabban da suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim idan baka cikin muhajir baka cikin ansa baka cikin wallazina tabauhum bi isani to kana ɗayan biyu ko dai ka samu kai munafiki ne kwarai shi yasa Allah na gama sai ya ce alam tara ilal ladina nafaqu baka ga wanda suka yi munafinci ba ko a same ka arne ne kai kafiri ne tsantsa shi ya kafaru min alkitabi suna faɗa ma ƴan uwansu kafire waɗanda suke ahalul kitabi da haka sahabban manzon sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda al-imam ibn al-qayyim yake faɗa cewa ulaika ashabun nabi wa hizbu wayantan sune ɗaliban annabi sune jama'arsa walaula humu ba dan su ba ma kana fil ardi muslimun da ba wani musulmi a doron ƙasa da haka alfazazi da ya zo yana magana sai yake faɗa cewa bana ƙubbatar islami ta zaharu kamsuha fa ashara qabadar salihati wa ha. wa idh maudu an alal ha a ata'atu insul ardi insul a ata'atu jinnal ardi insul sai yace wa fuddila bi salqi fariqil mubaddau sai ce ulul birri wancan jama'ar da suka fara yin addini an fifita su akan kuwa ma'abuta ulul birri ga ɗa'a ga Allah wattaqwa ga tsoron Allah wa ahlul fada'il ga su ma'abuta falala isabatu ishfaqin jama'a ma'abuta tausayi wa khairin ga su da alheri isabatu ishfaqin wa khairin wa na'iri ga kyauta sai ce wa'incan mutanen da su ne asuba haske da su ne kuma hanya ya zama tana da sauƙin takawa da haka shi yasa za mu ga shehu abdullahi gwandu da ya zo yana magana a kansu yana cewa musu rijalullahi ansarur rasuli mazaji na Allah wanda suka taimaki annabi Muhammad sai ya ce huwa dirga musamman humu bulu. shi annabi shine babban zaƙin su kuma sahabbai su ne ƙananan ‘ya'yan zakokin da haka amma yanzu cikin wanda suke da'awar san annabi sai ka ga akwai wanda abokin annabi lamba ta ɗaya ne abubakar Siddiku, sai ya ce masa munafiki ya ce masa kafiri arni ni yana da bidiyoyi na malaman da suke da wannan aƙidar akwai wanda suke cewa abubakar ko imani ma bai taɓa yi ba warai akwai wani ɗan kuwait yanzu ya tashi daga kuwait ya tafi ingila kuwait ta ƙwace nationality shi ta kore shi daga ƙasar ranar nan sai wani bidiyo na minti tara a farkon bidiyon yake cewa ayatul garu da Allah ya faɗa da wacce take nuni akan falalan sai da na abubakar ya ce tana ayatul garu tusbitu nifaqa abubakar tana tabbatar da manafincin sai da na abubakar ta sai na ɗauki bidiyon sai na saka cikin wani guruf ana tattaunawa to guruf ne haka na larabci ne sai wani ya dawo ta private tatina sai ya rubuto min jazallahu khairan yasir habib qahirun nawasi ma'ana idan ka ji mai wannan aƙida ta zagin sahabbai ya ce qahirun nawasi ya ce maka nawasi yana nufin kai ahlus sunna kai yana maka kallon makin ahlul bait ne shine nawasi sai na buga masa waya sai tunda na ce masa minayin sai ya ce min shi daga iran yake na ce na ce masa masu muka kamil ya ce min sunan ka kaza kaza kaza kaza kaza sai na ce masa hal anta tuwafiqu shaykh yasir habib ala hadha ar-ra'y sai ya ce min na'am ana uwafiqu ya ce min shi ya yarda da abin da yasir habib ya faɗa cewa da gaske abubakar munafiki ne wannan fa magana da nake muku da larabci muka yi ta da wani daga cikinsu yana nan na ɗauka a wayata sai na ce ma dalilu ka min alƙur'ani au min sunna sai ya ce min addalilu ayatul ga dalilin ita dai wannan ayar da Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thani isnin idhuma fil gari sai na ce masa hal tastati an taqa li hadhihi al aya wallati qablaha wallati ba'daha sai ya ce ana lasu hafizan lil ƙura'an bai haddace ƙura'ani ba amma dan iska ya iya zagin sahabbai sai na ce iqra ali al musaf ifta wa qra alimin al musaf mubasharatan bude qur'ani ka karanto min ayar da ke gabanta da ayar da ke bayanta wallahi ayar da ya karanta ita kaɗai illa tansuruhu sai da ya karya ta waje biyar bai iya karatun ƙur'ani ba amma iya zagin sahabban annabi yanzu ba akwai su ba suna zagin sahabban annabi abokan annabi amma suna cewa kuma su masoya annabi ne eh sannan haka ma akwai wanda suke da'awar su masoya annabin ne amma kuma suna goya ma masu zagin sahabban annabin baya eh abubakar ɗin nan fa ga annabi fa a kabari yanzu maganar da nake fa gashi fa ga Umar a kabari gashi amma wannan bai hana a wannan zamanin wani kaga ya kalli Umar ya ce masa dan luwadi wannan duk maganar nake faɗa maka mu muna da shi ba wai labari wani ke ba ba duk maganar na faɗa maka nace ce an ce mu muna da shi a rubuce a littafi ko muna da shi sauti ko muna da shi na bidiyo mai motsi na wannan malami a wannan zamanin da yake da wannan aqidar to ba yadda za a yi ka ce kana san annabi sannan abokan shi ɗaliban shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da su sannan kuma ka ce kana zagin su kuma ka zama masoyin annabi ba zai taɓa yiwa ba wannan ita ce alama ta biyar alama ta shida daga cikin alamomi na san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine san matan annabi son matan manzan Allah. Matan manzan Allah da nassin Ƙur'ani Allah ya faɗa ya ce annabi wa aula bil na min anfusihim wa azwajuhu matan annabi in dai kai mumini ne to uwarka ce shi ya sa da aka yi mana na Aisha ƙazafi Allah sai ya ce ya kuma Allah an ta'udu li mislihi abadan in kun Allah yana muku a ku koma in dai kuna da imani to shi ya sa kuka ga idan za a yi alfahari da miji idan matar annabi ta miƙi a nan wajen makab babu wanda uwashi za ta iya miƙewa duk girmanka kuwa duk tsufanka in za a yi maganan alfahari da miji in matar annabi ta miƙe in uwarka na gurin ba za ta iya miƙewa ba saboda ita babar taka ta san mijinta bai kai nasu ba amma tare da haka sai ga wani yana musu zafi a zagi iyayensu amma bai musu zagi don an zo a cikin matan annabi in ma wani sai neman yar wani kaje kace kar a bashi saboda ai yana da aqida ta zagin matan annabi sai a ce ai ka san abin lalibi ake a duhu wai lalibi ake a duhu kai kake lalibi a duhu mu a haske muke lalibi mu ba a duhu muke lalibi ba matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa zamu ga cewa ta'abirin Qur'ani ku lura da kyau babu inda Allah ya taɓa amfani da kalman imar'atun akan matar annabi Muhammad a cikin Ƙur'ani kakab. A kuma istilahin Ƙur'ani idan ka ga amfani da kalman imar'atun akwai ɗaya daga cikin dalilai guda uku ko hudu. Na farko, idan akwai ha'inci tsakanin mace da miji wajen zama, sai ƙur'ani ta abiri da kalman atun. Shi yasa za mu ga cewa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wacce Allah ya taba amfani da kalman imra'atun akanta na farko ku kalli annabi Yusuf lokacin da Allah ya ce wa rawadatku allati huwa fi baytiha an nafsi wa ghallaqat al abwaba wa qalat hayta la qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihu adh-dhalimun Allah ya ce wa laƙada hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika lanusrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin wastabaqa al bab wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyid halad al bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yuzdana aw azaban alim qalat hiya rawadatni an nafsi har inda Allah ya je yake cewa wa qala niswatun fil madinati mar'atul azizi me yasa aka amfani da kalmar imra'a saboda yanzu akwai ha'inci tsakaninta da namijin tana zaune tare da shi kuma tana neman wani amfani da ita imara eh, sannan idan mace shekarunta ya ja shekarun ya ja wanda aka ɗeba tsammanin ba za ta haihu ba, sai a ce mata imar'atu eh, shi yasa za ku ga matar annabi ibrahim Allah lokacin da mala'iku suka zo sai ce wa mar'atuhu qa'imatu فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سبدا شيكالو سنجا سنن حكا النبو زكريا الله يسي مسا إذ نادى ربه نداء خفيا قال الرب إني وهن الأذن مني واشتأل الرأس ولم أكن بدؤائك رب الشكية وإني خبت الموالي من ورائي وكانت سمر أجل إمر أجل أجل سوى الشيخ روس جاء بدأت حيوة amma daga baya da ta haihu Allah sai canza ta daga imar sai ta koma zauja ka tafi suratul anbiya Allah ya ce wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi fastajabna lahu fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu saboda lokacin ta haifi annabi yahya wa aslahna lahu zawja da haka zauju. mazdar ne na zade ya zuju da haka idan aka yi masa ƙari ya zama zawwaje wa zawudu sai ya zama ta tazwid asali kuma shine at-takhliqu kya kudawa da haka in alaƙa da mace da namiji ba ta da kyau ba a ce mata zaudu shi yasa mu ga Allah da ya tashi ce to min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma da haka in mace aka samu soyayya aka samu wato natsuwa aka samu jin tausayi to a lokacin ne take zauda amma in aka rasa ɗaya daga wannan to sai dai ta zama imar'atun ba zauja ba to shi yasa za mu ga cewa matar fir'auna da yake an samu ikhtilafu dini sabani na addini sai Allah ya ce wa mar'atu fir'auna matarwa saboda ita tana kan addinin gaske shi kuma bai kan addinin gaske sannan ko ka samu akwai ha'inci wajen zama ta bangaren addini shi yasa Allah da ya tashi a suratul tahrim sai yace da masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut amma a cikin surar Allah da ya tashi nana Aisha da Hafsa da ake magana a siyaƙinsu, su Allah bai ce musu a cewa ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata mi dan a nuna maka akwai bambanci tsakanin matan wa'incan annabawan da matan annabi Muhammad da haka shi yasa Allah idan ya tashi a ƙur'ani sai ya ce ya nabi kulli azwajika kafin nasa da haka har Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba da haka wannan ita ce alama ta ainihin wato shida daga cikin alamar da ke nuna mutum yana son matan yana son annabi nuna ƙauna ga matan annabi da kuma rashin yadda da taɓa mutunsu ta kowane ɓangare. Sannan alama ta bakwai shi ne son ‘ya'yan annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallama. ‘Ya'yan annabi kuma mun san cewa yana da ‘ya'ya guda bakwai, akwai uku maza sannan akwai hudu mata. Abin da zai ba ku mamaki masu wannan aƙira ta zagin abokan annabi fa, kun san cewa ba su yadda ba cewa a wajensu annabi ɗaya yake da ita a wajensu wannan shi ne abin da har bidiyo muna da shi wannan malamin nasu na Zariya. abin da ya faɗa nan, ya ce duk ƴaƴan ba ƴaƴan shi ne, ƴaƴan ruko ne saboda dalili Usman ya auri bi daga ciki Abul'as ya auri ɗaya daga ciki da haka ya ce ba ƴaƴan shi ne, ƴaƴan ruko ne wanda wannan ƙaryata ƙwar'ani ne shi ƙwar'ani ne ya tashi cewa ya ayyuhan nabi ƙulli azuwa jika. sai ya ce wa banatika bai ce wa banatika ba wa banatika ya ce da ‘ya'yanka wannan yana ciki sannan alama ta takwas akwai san jikokin manzon Allah wanda ya shafi alhassan ya shafi alhussein da sauran ‘ya'yan annabi da suka yi aure kamar umar ya aure ‘yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ina nufin ta ɓangaren jikan wato ita ce ummu kursum yadda fatima ta haifa kuma ta haifi ɗa yana da alaƙa da gidan annabi to dukkan wanda ya tabbata yana da nasaba tabbatacciya zuwa ga gidan annabi to dole ne a so wannan mutumin a ƙaunace shi amma wasu ‘yan ƙungiya ne sai su ɗauki wanda suka ga dama su aji wanda suka ga dama sai da na ali yana da ‘ya'ya fa bayan na na faɗi ta rasu sun kai kusan talatin tsakanin maza da mata ba. Da haka in kana ƙaunar na Ali da gaske dukkan ‘ya'yanki za ka ƙaunace su, dukkan ɗan da ya fito gidan shi za ka so shi. Wannan ita ce alama ta takwas ta san manzan Allah, alama ta tara akwai son dangin manzan Allah, wanda ya haɗa da Ali Aqib, Ali Abbas, Ali Jafar, duka suna ciki Abbas mutane ba su sani ba a wajen kusanci da annabi ya fi kusancinsa ya fi ƙarfi da annabi sama da na Ali domin inda a ce za a gaji annabi Abbas yana cikin wanda za su gaji annabi da ya rasu saboda ɗan uwan mahaifin annabi ne annabi kuma mahaifin shi ya rasu da haka da za a gaji annabi Abbas ne zai tsaya tsayin mahaifin annabi ya gaji shi amma dole ne wa'annan ahli sunna suna tsaunan su suna san ali abbas ali aqil ali ali sannan ali jafar da duk wanda yake dangi ne yana da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin malamai sun ce ahli baitin annabi uku ne akwai na nasaba akwai na haihuwa akwai na zaman aure matan shi ahlul baiti ne na zaman aure ƴaƴan shi ahlul baiti ne na nasaba sannan ƴan uwan shi ahlul baiti ne na nasaba ‘ya'yan shi ahal ne na haihuwa, da haka dole a ƙaunace su. Abu na goma, idan da gaske kake kana son manzan Allah, ka dinga ji a ranka duk abin da ka mallaka a duniya za ka iya bayar da shi don kare mutuncin annabi. Amma wallahi in ka ji kuɗinka, ranka, ta fiye maka ƙima, ba za ka iya sadaukar da ita ba don kare mutuncin annabi ƙarya kake ba da gaske kake yi ba. wallahi har yanzu ka je ka sake wa imanin ka sabis da garan bawul baka shirya san annabi ba duk abin da ka mallaka ya zamanto zaka iya sadaukar da shi dan kare mutuncin annabi tun daga ranka ita ce ta farko haka dukiyarka sannan alama ta goma sha ɗaya ya zamanto idan kana guri duk sanda za a ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana iya masa salati to wayannan la'akari da ana nuna min cewa lokaci yayi zan yi ƙoƙari in takaita nan, wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana nuni akan wani abu ba yana nuni akan komai da sace baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi malam ba mauli ba da tsirin abubuwa da tsirin nasoshi yadda yake gaba da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ni aiki da abin da ya ya karanta da mu a wannan muhabara mai muhimmanci da rubutu kuma sannan zan so malam amma ya a kan kalmar da ya amfani da ita ya wurin kiran madina saboda da yawa ya daga cikin ruwa wani lokaci akan ambaci madina da irin wannan suna wani kuma malamin sun a kan wannan suna da a dakta Allah ya saka maka da alheri yadda yake a nan baha ina ganin da mutane za su ci gaba da kiranta madinatul munawwara din gaskiya da bi ko a waƙi idan ka ga malami ya kira madina da ya tsiri ba to ana ba shi uzuri a ce da zai sa bi tsayi bata da ya fi gaskiya sau da akwai inda alfazazi yake faɗa cikin ishiriniya yake cewa wato sabauta ilar duniya wa zullul bilayis wa garraka min asil mubatinu ha harbi sai ce ha wa sharrik la yaqirru bika algarbu sai ce biyar tsiri ba nuru da haka malamai suka ce da ya ce bi tsayi bata nuru da ya fi kuma baitin ba zai karye ba in ya ce bai tsayi ta a maimakon bi ainihin wasu ya tsaye ba sau da haka ina ganin gaskiyar magana da za mu taƙaito sau da wannan munawwara ismu maf'ul ne wacce aka haskaka kuma yusri ba kaga ko qur'ani da ya ambace ta haka akwai dalilin da yasa ya ambace ta a wani mawkifi ne ina ganin gaskiya kawar da dattaye ne ma da mutane za su dinga amfani da kalmar madinatul munawwara ko tsaiba ina ganin da zai fi gaskiya Allah ta'ala ya sa mu dace Allah kuma ya sa mu mutu akan san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الحي القيوم الموجود بحق قبل الدهور والأزمان والباقي